Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu, 'yan ƙasar Najeriya suna kokawa kan yadda rashin tsaro ya damu ƙasar ta Najeriya. A yanzu dai shugaban ƙasar ta Najeriya ya ɗaura ɗamarar kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar ta Najeriya. don a yanzu shugaban ƙasar ta najeriya bola ahmad tinubu ya bayyana wa 'yan ƙasar ta najeriya kan cewa duk wasu ta'addanci da ake yi a ƙasar ta najeriya zai kawo ƙarshen su, kuma daman can ya ɗauki alkawarin kan cewa zai kawo ƙarshen ta'addanci da sace-sacen mutane da ake yi a ƙasar ta najeriya zai kawo ƙarshen shi don a yanzu dai an baza sojoji a wasu yankuna na ƙasar ta najeriya da rashin tsaron yake damu a yanzu dai sojoji suna gabatar da ayyukansu na ba dare ba rana domin kawo zaman lafiya a ƙasar ta najeriya To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko, ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar an ɗora a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. 'Yan ƙasar Najeriya suna kokawa kan yadda rashin tsaro ya damu nahiyar ta ƙasar ta Najeriya musamman ma wasu yankuna da ke cikin ƙasar ta Najeriya wanda ya kasance ana aikata manya-manyan laifuka a ƙasar ta Najeriya daga wasu yankunan a cikin ƙasar ta Najeriya. 'Yan ƙasar ta Najeriya wasu daga ciki suna fuskantar ƙalubalen rashin tsaro ɗin da yake jawo yankunan sai ana karkashe musu mutane da dama. Duk da dai a yanzu shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ɗauki ɗamarar kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake afkuwa a ƙasar ta Najeriya duk da dai a wasu yankunan a ƙasar ta Najeriya wasu gwamnonin suna bara bayan cewa duk wasu ta'addanci da ake yi a nahiyar ta ƙasar ta Najeriya ya kamata a kawo ƙarshen su. haka zalika kuma a ƙasar ta Nijar suna ci gaba da bayyana jin daɗin su kan yadda shugaban ƙasar ta Najeriya ake raɗe raɗin cewa ya bayyana cewa za a dawo a haɗe da ƙasar ta Nijar kamar yadda da aka haɗe domin a ci gaba da harkokin yau da kullun wanda aka saba duk da dai wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Najeriya suna ganin wannan zance ne kawai ba bai tabbata ba daga gurin zababben shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu duk da dai mu ma dai ba mu tabbatar da wannan zance ba ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ingantattun